الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خير عباد الله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم amma ba yan uwa musulmi da muka taro a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu hurairar radiyallahu anhu anan cikin garin audi ta da kwata a local government irin mana islama juma'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon sake haɗuwa yau muna sha biyar da watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga zama zuwa shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da yau muna ashirin da bakwai ga watan hudu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya muna yi wa allah godiya su gane wata'ala wanda ya ba mu ikon sake haduwa domin mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin littafin imamun nawawi shi ne riyar jo in ba su manta ba karatunmu na jiya mun tsaya babi na uku da biyar. yau kuma za mu tashi babu ya shida a cikin wani littafi insha Allah muna fata Allah ya muna jagora a cikin wannan karatu Allah ka fahimtar da mu ma'anar waɗannan hadisai ka ba mu ikon yin aiki da su yau za mu tashi babin da ke magana akan haramcin mace ta yi azumin nafila alhali mijinta na nan da ya tafiya ba sai da izinin shi babu taharimi saumil mar'ati wa zawjuha hadir illa bi idnihi babin da ke magana akan haramcin mace ta yi azumi na nafila alhali mijin suna nan bai tafiya ba sai da izininsa nan musulunci na mutunta aure na darajar aure shi yasa aka hana mace ta yi azumi na nafila in min tana nan sai in ta fita nemi izinin shi mai gida gobe ina so in tashi da azumin tun da ko alhamis sai ci babu lahi Allah ya baki nasara Allah ya ansa sannan kuma in ki sha ruwa ki mi addu'a haka shi kenan ya baki dama ya azumi haka ma ranko rankon ramadan kila ke al'ada cikin ramadan ke sha azumi uku ko hudu ko biyar to in ki toron su bayan sallah sai ki faɗa bai mai gida ka san ana bi na azumi uku ko hudu saboda ka ina son gobe in fara ramfansu sai ci babu lihin ki ramka malamai suka ce amma idan lokaci ya ƙure kila abin da ya rage ana ta azumi biyar kuma sura kwana biyar ramadan ya taho ba taron ka wa'ancan ba kuma ga sura kwana biyar a ɗauki wani to na an ce ba ta ko neman izinin shi ko da yarda ta yi kowa yadda za su ɗaukar sarama waɗanda aka binta kahin ramadan na biyar amma ko shi ta tsarafin sanar da shi cewa lalle za ta ɗauki azumi amma sai mai bayani saboda kada ya zan bai da masaniya game da wannan duka wannan ana kula da harkokin aure ne zama ina fata mun gane magana yace ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da abinci da tabbata gare shi ya la yahillu lil mar'ati baya halatta ga mace an ta suma wa zawjuha shahidun illa bi idnihi tayi azumi alhali mijinta na halarci bai tafiya ba sai da wala ta azana fi baitihi illa bi izni kuma kar ta yi izini a shigo gidansa wani mutum ya shigo gidansa sai da sa muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wato wannan hadisin mata ya kamata a yi musu bayani shi tsakanin da Allah don wata rana mace kawai don neman lada sai kawai ka ita azumi ta kai ta gaya maka ba baka da labari ta ɗauki azumi ta gan suka yi tunda aiki alheri ba sai an ba to wannan miji na da hakki ki sanar da shi za ki yin azumin nafila ko za ki ramka azumin da aka binki sai ya sani sai ya yi izini saboda min saboda kada ya zan ki ɗauki azumin nan ya buƙace ki da rana ko da yaka zo wa kina azumi akwai malaman da haka yin cewa in eh, ya ɓata azumin nan nata bai da rai jimurin Allah ina fatan mun gane magana ma'ana in yi kwanciya da ita da azumin ta ya kai bai da laifi saboda ba a ba haɗa bai ba na na izinin shi ba ita kuma yanzu ya saka wani damuwa ta ɗauko azumin ya kai an kare shi to gabanin ai haka nan gwamnati gaya masa saboda hakki na musulunci ya bashi jama'a ina fata mun gane magana kenan yana da kyau mata su zama kula da haƙoƙin Allah a cikin haraka aure a kula da haƙoƙin miji a cikin haraka aure ku dibi girman azumi da matsayi ne Allah ya baka sa'a matar ka sana azumin nafila wasu mata ba su azumi daga shekara sai shekara suka azumi daga ramadan sai ramadan ba su nafila ko guda sai wani ramadan ya tafi to kai Allah ya baka sa'a matar ka sana yi to amma ta sake wani bangare daban wanda aka muhimmanci faɗa ma miji daga cikin umarnin faɗa mai za ki ƙarfafa shi ke za ki shajja a shi a za ki yi azumi to ai mata na maɗauka tare ko shi ƙwarai to me kamata na sauna mai safar da shi shi a a ai nan gida akwai gumba to shi ke nan yayi bari so madara sai a haɗa kaga daga nan ta ƙarfafa sai ta yi amma in ki kyale shi kina yi abinki sai dai da labarin ke ɗauka ke ware shi ke mai sai gehi to wallahi ba kyauta ba ke sa'a mu Allah ke sa'a mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mata ku kwantar da hankalin ku duk abin da kake wani abu shari'a ne biya ta shi ne zama lafiya saboda miji na da haƙƙi a faɗa mai in za a yin azumin nafila ko in za a ramko azumi ana gaya masa saboda yana da haƙƙi a kanki yana yi wasu ai ba yi ɗaya nake ba in ina azumi ba akwai wata ba to yawan aikin gina ba in ke ka aiki ba kai ko ba ki aiki ke sa abin da canje gani shi ne na wasan tarihi mai ɗaki a musulunci kuma malamai suka ce idan mutum na da mata biyu guda farin ɗakinta sai dawo da ɗakin wa gaifa sai mata suka ce kai amma ko wani abu yayi mugun abu ya an ka samu nan aka samu shege wurin mata kafin mata su siyo a cikin zarar mutum ya yi sata wuri ya ce wajen wata wadda ba kwaranka ba ya ce wurin in ta samu ciki shege na ɗan mara kuma sai shege ba ka rana ba a musulunci abin da aka so kai ka yi adalci idan aka ce adalci shine duk abin da haka wa kana na ewa wacce ba ina fata kuka shi magana ta kenan matar ta rahe ɗakinta wa mijinta kamar ta kada hakin tana mata ta yi hushi da miji ta ce ta aji aiki akwai wadda azumin da ya shigo sai ta yi kwana takwas sannan faɗa da mijinta ba har da aikin ma ba ta yi wata ita kai ta yi nata aiki ta yi na watan ta kuma ta yi nata ta yi na watan sai an ka gyara na daga cikin abubuwan da ya kamata mata su fahimci ne ki ci moriyar mijinki gaban tsuwa ya tafi wallahi sai ga wasu mata daidai su unhwanin mijin ki ci moriya ta yi sai ga kullum barkata ake kullum faɗa ake sai zan kullum sama ake babu daɗin zama har zuwa tsuwa ya taho ba cin wani ku ba ta gane komi ba saboda kuma muna kira ga mata su kwantar da hankali su dokar shari'a bin tana sa a samu zama lafiya Allah ya ba mu ikon gane ba gaba ta biyu manzon Allah ce kar ta yi izini ga wani mutum shigo gidan sai da izini sai da izinin shi ma'ana ke mace kada ki bari wani mutum ya sallamo ya shigo gidan mijin nan sai ki faɗa ko gyaran wuta zai yi ko gyara miki firis zai yi ko wani abu zai miki cikin ɗaki sai dai ya sani amma za a ga wasu mata yanzu to ba sai suna shigo a wurinsu babu ruwansu to mashinta da girma ne baligi sai ya faɗo ba cikin gida abokan ƙannan suna shigo masu cikin gida da girmansu to wallahi mata su sani ko wasu mata miji ya ce wance ka ta komo gidanka ke wajibi ne ki mata magana ka ta shigo gidanka wai classmates ɗinta na tare sun kai siyoyi e. a ila illa wai tare sun kai firamare saboda sun da ajin suna damar shigo a gidanka kama samun ciyar yana damar ya aure ta yi to ba shi na auren mace daga to ba shi wadda girma ne wai an sa share ya taho ya to ya kama kokowa da matan mutane kai wannan abu aikowar jahiliya ko ya ma wasu jahiliya wannan abu ya riƙe hannunta yana kokowa wasu ta bayan share da aurenta saboda ka wannan daga cikin abubuwan da suna da illa akwai wasu tsahin mata waɗanda suke suna ba mata miyagun shawarwari da kuma wasu tsahin mata masu kawo mata maye da kuma tsahin mata masu kawo wasu magunguna ana ba mata ciki in namiji ya gano ya ce wancan ka a sake bai shigo gidan da ke haramun na ke bai shigo saboda sun shi'a da gida ne su maza kan kaza ne duk wani namiji kake bai shigo gidan sai da izinin mijinki sannan su ko mata duk matar da miji ya ce ko ka ta dawo gidan ka ki faɗa mata ka ta dawo gida ne saboda ni saboda shi ya karanci illata ko wani makwabci da ya gane wasu mata suna zuwa gida ne sai aure ne fara tangal-tangal da ya gano sai ya ce musu sai iske mazajen wa'ancan mata ya ce don allah kawo matakka magana ka ta sake dawa gidana don na ga suna su kashe mai aure da yanzu iske musu ka ga yanzu inda mata sai faɗa masu faɗa musu wani abu zai shiga amma sai ce da inda mazajen su ya faɗa musu dole ba su yi wa mata sai magana kenan in mata su ta dawo ya yi duk abin da an kama su je makarta to yana da kyau kasance a kula da wannan mata ka kula ga gida akwai waɗanda mun na ganin illa ta shigo su gida ne ko barbari suna shigowa to shi a da gidan shi to Allah ka babu ikon gane yace babu taharimi raf'il ma'mun raf'il ma'mumi ra'sahu min ar-ruku'i aw zuru qabl al-imam babin da ke magana akan haramcin mamu ya daukar shi daga ruku'i ko su jira gaban liman ya dago rigar liman dagowa daga ruku'i ko su jira wannan haramun ne malamai sun yi magana suka ce akwai inda in kan riga liman baka da sallah in kai tare da shi sallah ka saba ci haiwayo amma ka bi shi shi a daidai malamai sun ce matsayin ne guda uku akwai rigar liman akwai yi tare da shi akwai jinkiri da tazara tsakanin liman yi kana nan kana kana kana kana wasu abubuwa har liman ya sai nisa sannan da baya ka ce mai waɗanda hutsoli guda uku don malamai suka sun ce haramun na mutum ya yi su abinda aka so biya ga liman yana yi ka yi yana yi ka yi kabara harama duk wanda ya riga liman yin kabara harama bai da sallah sallah ta ɓaci wanda ya riga liman sallamewa sallah ta ba wanda ya kabbar harama tare da liman tare kuka ɗauka tare kuka yi allahu akbar da liman wasu malamai sun ce baka da sallah wasu malamai sun ce ka aikata haramun amma sallah kana ne zama muna saurare saboda haka eh, kada eh bari kafin saboda haka sannan waɗanda ka yi tare da liman ga sauran wasu ayyuka wanda banda ka bara harama banda sallamewa suna yi tare da liman su masu yin haramun ka yi rukuni tare da liman ka tafi tare da liman wannan haramun ne sannan bayan haka wanda shi ko liman ya yi rukuni ya ɗago har ya kai sujada kai kana cikin rukuni baka taso ba akwai wani shi ko in liman suka yi sujada tare in liman ya dago shi ko yana cikin sujada bai dagowa sai har an ta ya tsaye suna nan sai an goshi ne kasa su ma duk waɗannan an ce sun aikata abin da ba shari'a ba ne inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi salamu rahmatullah ya kallah sai ka salamu alaikum alhamdulillah inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi fa idza raka'a farka'u فإذا سجد فاسجدوا فإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن هم فقولوا ربنا ولك الحمد manzo Allah yace an sanya liman da ai koyi da shi in yayi kabbara ku yi in yayi ruku'i ku yi in ya dago ku dago ku dago idan yace sami Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana walakal hamdu kina an sanya liman da ai mutaba'a da abishi. bai da kyau a riga shi ko a yi tare da shi ko a yi jinkiri daga aikin da liman yi akwai wasu da yawa suna ga mutum liman ya yi su sujada ya taso ya zamna shi na sai ya kusa ragin ta ya kai baka taso ka san goshin ya kasa to kana mi ko ba tare kuke ba saboda ka ba a son haka yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi sallallahu alaihi ya ce amma yakhsha ahadukum wai ɗayan ku bai jin tsoron idza ra'asa ra'sahu idan daukar sa kabar imami gaban limai ya dago an yadda alallahu ra'asahu ra'asa himarin Allah ya sanya kansa ya kuma kan kan jaki aw yadda ala suwatahu suwata suwata himarin aw yadda alallahu suratahu suwata himar ko kuma Allah ya mai da sifar sifar jaki ɗayan ku bai jin tsoron haka nan mutafakun alaihi malamai suka ce duk aikin da aka yi ma hukunci cewa Allah na iya shahi halittar mutum ta mai sai daban to aikin nan haramun Ke nan rigar liman ɗagowa cikin ruku'i ko su zira na sa Allah iya gada ma ya bai shi ka jaki kan kai kuma kan jaki ko siffar ka gaba ya kuma siffar jaki gaba ɗaya a yake na aikin nan haramun ne duk da haka sauri ka bari sai limai ya taso mana duk da gaugawa ka taso ka jira sai limai ya taso ku dibi hikima ta manzan Allah ana yace Allah ya bai da kanka an yi ala ra'asahu ra'asa himar Allah madaukakin sarki ya sanya kansa ya kuma kan jaki ka ko san da mutum kai ne ya kuma kan jaki doya a gudu na kusa da gudu zai ko ba haka ba ko kuma Allah ya mai siffa ta siffar jaki gaba ɗaya kenan da kai da hudu ka gaba ɗaya kowa ya kuma kai ya ta kuma siffar jaki shi na malamai suka to me yasa Allah ya zaɓi jaki yace a mai da mutum haka nan ce saboda babu dabbalar dabba irin jaki duk dabbobi gaba ɗaya babu wanda kowa dambala wanda ya kai jaki kai ba ko jaki ba ko bayan dambala jaki abubuwan da aka tare da shi kashi ne bai taki ko ya zaki sannan jaki in ya sa baki ya ciji abu abun nan ya gama da shi ya kashe shi ke ran shi yasa jaki in ya sa baki ne kaɗi ya ka shuka wala ya gama ta mutu ko wata mutu amma haka nagge ko samiya kashinta yana da unhwani sannan in ta sa baki ta ciji abu yana iya sake tarkewa shi yasa Allah madaukakin sarki ya misalta yahudi yace masalul ladina humilu tawrat thumma lam yahmiluha kamathal himari ya yahmilu asfara Allah yace bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayati Allah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah ta'ala ya yace misalin da aka baiwa littafin a taurat sai suka yin aiki da shi Allah ka kawo misalin jakina ya ɗauko lodin kayan littafai ga tafsiri ga hadisi ga fiqh ga sira ga duk littafai da ka sani ga su ya ɗauko ga bayanai miyan hannun su gai to shi a misalin wanda aka baiwa ilimi da ya aiki da shi ba to kuma saboda jaki ana buga mugun misali da shi cikin qur'ani ga sauti ne ba sautin kwarai na dai sauransu to shi sa Allah madaukakin sarki manzon Allah ya ce duk wanda ka ɗago kai dai daga ruku'i gaban limai ya ɗago, to yayi kusa ta ya koma jaki ko kai ne ya koma kan jaki ko jiki ne gaba ɗaya hakan su koma jaki gaba ɗaya to duk wanda an kawo haka nan wala bai wuce kwana uku mutuwa zai ku karanta tarihin musulunci duk mutanen da Allah ya shahe mai suwa wasa da tu daban duk wanda an kama yasuwa wata halitta da ban wasu kwana uku ya mutu eh a imana ai da mata ai mutu haka ne karshe ne ya taho mutuwa zai yi, bai rayuwa da saboda asalin halittar ba ta shi bace da ya kwanaki bakin ciki ya yi bai ita abinci sai mutu haka na aka wa ashabu ailata wannan suka yi suya asaba tsahi cikin su aka bashe su berai. matasa cikin su aka misu su alade bayan kwana uku gaba da Allah ya kashe su don ba su rayuwa akan wani sifa ta kaskanci ta halitta da sauran kun ga yawan su akwai wannan akwai wato abin nan a ce mai tsanani ga mutum da ka ɗagowa ka halli mai ɗago kuma wallahi ana samu su da yawa ana samun cikin sallah shi ya matsu da ya bi liman ya fara sautin Allah ko sami Allah ya shi ya riga liman tasowa da yan abin da aka so ka zan kana biya ga liman ka zan mabiyi ga liman mabiyi almutaba banda almusabaqa abin da aka so almutaba banda almusabaqa Allah ka ba mu ikon kiyayewa eh na'am no. na'am na'am ba ka da laifi saboda suna ta tabbatar da ana yi limami na abbe ba kai kana damar ka yi na kamta wani tashi ya ce in ma aka samu liman na yi kai ba kai babu laifi sannan in liman ya yi in liman bai kai kai kuma ba laifi ba laifi ba ne so na daga cikin jerin abubuwan suna sunna ta tabbatar ana yi cikin sallah jama'a ina fatan mun fahimci wannan magana Allah ya samu dace yace babu karahati wudu babu karahati wudu al-yadi al-khafiyatu fi salati babin da ke magana akan karhancin aza hannu saman kwaibi mun na san kwaibi ko a cikin sallah makaruhi ne kuma karhanci ne tsanani mutum na sallah ya aza ne saman kwaibi ne haka eh sai ya toka yi nan ana bi hurata radiyallahu anhu qala nuhiya an al-khasr fi salati. an karbo daga Abu ya Allah ya kara masa yadda yake an hana al-khasr aza hannu saman kubi a cikin sallah sai hadisi yace saboda wannan yayi kuma da aikin yahudu koyi da yahudu na cikin sallarsu. su yin suna yi sai su aza hannun saman kwaɓi haka to kai musulmi kada kai kama da su abinda an ka sai hannayenka in kana sallah ka ɗauki dama ka ɗora kan hagu ka aza saman kirjinka haka na an ka ce ka yi amma magana ka ɗauko hannu ka aza saman kwaɓin ka wannan ba sallah ka ta ba sallah yahudu ta shi sa an ka hana musulmi ya haka zama ina fatan mun fahimci magana ka duk da ka gaji kake cikin damuwa allahumma sai illa lura lura ka rashin lahiya kila in ba haka nan kai ba ka yi tsaye cikin sallah lahiya ta abba ka rasu wannan ad-daruratu bihul mahzurat ad-daruratu tubihul mahzurat lalura tana halartar da abinda da haramun abinda da ake amma hazuri ga aikata shi to shari'a tana hala tana halarta ba kai haka amma in lahiya lau ake ba ka sallah ka ranar saman kai ko hannu biyu ko hannu guda saboda wannan koyi da yahudi a cikin sallar su ubangiji Allah ya kare mu yace babu karahatu salati bi hadrati at-ta'ami wa nafsuhu tatawaqqa ilayhi aw ma'a mudafa'at al-akhbathayn wa huma al-bawl wal gha'ib babin da ke magana karhancin sallah da halartuwa abinci ga abinci an kawo an ajiye kuma an kiran sallah sannan rayuwa tana da bege zuwa ga abincin nan yunwa na aka ji abinci sai gashi an kawo kuma ga ayi kiran sallah ko kuma ya zan mutum na sun kuɗa habasi guda biyu kashi da fitsari ko fitsari ya matse ko kashi ya matse ka kuma ga sallar musu sallah yayi kana son kai sallah shi shine fitsari da kashi to malam yana son yi mana bugara imamu nawawi akan karhancin ga abinci an aji kace zuwa sallah an ruwata asar na abdullahi bin umar so da yawa aka yin ikama yana sama abinci sai ya gama abdullahi bin umar ya zai ka zuwa ya salla a yi ikama salla a rana ana yi shi kuna kan abinci sai ya gama kamar shek bin usamin ya kawo karkashin shirin wannan hadisi ta abdullahi bin umar ko da liman ya tasowa shi sai ya gama cin abinci kuma saboda mi saboda ba a cin abinci eh, ba a magana sallah ga abinci an kawo don mi saboda yana kore tsuwa hankalinka bai ga Allah hankalinka na wurin abincin ba jima ina fata kun gane wani da akwai cikin hadisin ka ce an aisha radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi ya ƙulu na ji manzon Allah tsira da Allah su bata gaishi na cewa la salata bi hadrati ta'am babu sallah da halartowa abinci ma'ana babu sallah cikakka ko kada a yi sallah alhali ga abinci an kawo saboda la akwai la nahiya akwai la nafiya to wannan la salata suna cewa la salata kamilatan ko kuma a ce la taqrabu salata bi ta ta'am ko la tusallu duk ana wani taɗabili amma ita la nahiya ana hana kada ka yi akwai la nafiya wata ke kore wannan ibada a ce sallar na babu ta ko a ce babu cikakka ko ba da inganci ko wasu abubuwa da sun shigo ciki ana son kada a yi haka shi yasa abin na gwada shi imamu nawayi makaruhi ya ɗauki kana jin yunwa ga abinci an kawo sai ka ce sai ka yi sallah abin da aka so ka ci abincin ba akwai ruwayoyi daban-daban da ake cewa kada ku yi sallah sallar magariba sai kun ci abinci in an kawo abinci sau su larabawa a lokacin da ai magariba a kawo abinci in kawo abinci aka ci sannan a sallar isha a kuwa ya gida to saboda ka shi yasa aka ce in an kawo abinci to a fara da shi kenan idza dimal a ashau fabda'u bihi qabla an sun magriba idan aka kawo abincin marisi to ku fara da shi gabanin ku sallar magriba duka wannan asan kada hankalinka na san wurin abinci alhali sallar da kai duk hankalinka zai gare shi ba a so haka yace wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan ko sannan kada mutum ya yi sallah alhali wato khabasi guda biyu suna tunkuɗarsa fitsari ya matse ka ko kashi ya matse ka ce kana sallah malamai suka ce iya zan yana hana ka kawo farillai ko rukunai cikin sallah sallah ka babu ta kana jin fitsari kana wani matse matse babu natsuwa sallah ka babu ta ko kuma ya zan kana jin kashi sosai sai da har tsayi abin kwarai ba ka ba babu sallar abinda aka so duk wanda a cikin wannan lalura yau ya ce sai ya gama sannan ya dawo ya sallah ko da jami'i na kuce masa saboda aka ce su wa'annan abin nan guda biyu barin su cikin in suka matsi mutum illa na ga mutum musamman fitsari ya yi zama illa ga mutum in mutum na jini ya kwarai ya ƙi zuwa ke yi shi an ce akwai wani mutum da an ka shiga mota da shi shi bai son tsaye da mutane yana jin tsage yake magana malam an ka tahiya ya buɗe baki sai da Allah da bai wata tsaya dan abin nan bai ba la malam ko da an ka ce an ka sauka ya tahiya shi kayarti sai ta yi tsage ketowa ya yi duk wanda yake tsage sai wasu da kuka sai miwa ne ya ce wallahi tsage na yake duk inda an ka taso shi magana bai magana ba gashi yanzu ya tafi tsari ya kafa fitowa yi zo da an kai asibiti da shi saboda ka shi yasa aka san idan mutum na ji ne to shiwa Allah ya bari sai ya ta yayo ya toshi a wallahi ta yi sallah saboda musulunci na kula da lahiyar mutum sannan yanzu kaga wanda a cikin wannan yanayin hankali ne bai kwanci babu natsuwa ciki ita kuma sallah tsuwa suna da ke rukunanta suna cikin farillanta tsuwa akwai waɗu maniyar fi arkanin sala tsuwa cikin rukunan sallah ana buƙatar ta za ka na kana tse amma wanda ka ji tsari na tsuwa gare shi illa sai ya ta ya ɗauki buta ta ya dawo kai ba ganin wata rana in tsari da tsumus da gudu ya kashe kawa wallahi malam sai a yi mamaki wallahi a ciki a wallahi bai da lahiya in ba in ba ya ci ya ga ya abu ba to saboda shi yasa aka son mutum ya kula da waɗanda dokoki in ka da bukata kewayawa ka ce ka kewaya in ka kewaya har zama ruwa sai ka dawo haka musulunci ka so ya Allah ka ba mu ikon ganewa yace babu nahai an raf'il basri ila as-sama'i fi salati babin da ke magana akan daga gani sama cikin sallah babin da ke magana game da hani mutum na sallah ya ɗaga gande sama shek bin usman ya so in ba cikin sallah na ba kawai ɗaya ka ɗaga sama kana kallon sama ba cikin sallah ba ya ce maka ruhi na ya ce amma wasu malamai sun ce ya halatta ko ba ba cikin sallah ba ka dina kallon sama ɗaya kana kallon mita ke ciki amma wasu ma sun ce ruhi na ba cikin sallah ba nan kuma hani an ka ce ya an ka ce hani haramun haramun na mutum na sallah yana kallon sama shi ne na silin ɗin masallacin yi mai a yi mai ƙawa, sai ga mutum na sallah yana bibin sama to an hana ko ba gaskiya ba haramun na mutum na sallah yana kallon sama عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله إغرى أمسى أصبت غيشياتي ما بال أقوام وم يسام متاني يرفعون أبصارهم سنة أغنس إلى سماء زوى سماء في ثلاثين أتكن فلسوا مي يسام يسني هلا فاشتد قوله زنتم من ظن الله يتنني من ظن الله يزاهي تكن وأذني لشكيه fi zalika hatta qala sai da Allah ya ce layanta layanta hunna an zalika wallahi ko su bai au la tukhtafanna absaru ko kuma a tafi ganin su kuma makafi za Allah ce ko ka bari ko wallahi a tafi ganin ka kuma makafu kaga magana ta zahi kuma ta zahi ba jama'a duk wa'azin da annabi ya haka to aikin nan haramun nan duk mutumin da ka sallah yana bibin sama cikin sallah ke ko shi ka yi ko tare da liman yake to wallahi ya yi kusa Allah ya ɗauke garin nan gaba ɗaya kuma makawo ka ku san mutum na sallah ya kuma makawo a ai ɓannar eh an shiga matsala to an ce ko ka bari ko kuma wallahi saboda sai da akwai rantsuwa ciki akwai lamul kasni akwai nuna tauhidi kun san manzon Allah sun kuma ya da wani uslubi na wa'azi in yadda wani sahabi yayi wani abu wanda yana son shi bulala game da abin nan sai ya to ya game duka sai ce ma balu aqwal mun samu wasu mutane ne yaf'aluna kaza wa kaza suna aikata gara da kaza To to wallahi ko a bari ko ko kaza ya faru to wannan yana daga cikin asalibin da'awa a masallaci wani yayi irin haka nan to sai liman ya gane duka shi wanda ake yasin da shi ake amma an ka dumiye cikin mutane gaba ɗai an ka duke duka kada mutum ya koma yana sallah ɗaya ne sama a kuma ina fatan mun gane magana wannan ya so, ai manzon Allah lokacin da aka juya shi aka mai sai baitul maqdis bada a yanzu ila sama ita salati Sai ai manzo Allah lokacin da aka ce kalle baitul maqdis na sallah ai ya kama kallon sama in eh, hina sallah don tsammanin wahayi ya sauko masa to kai shi shafi illa da yasa yake bibiyar sama don tsammanin wahayi ya zo masa ya bar kallon baitul maqdis ya kuma ka'aba kuma ta faru Allah ta'ala ya ce ta qarnara taqallubu wajhika fis sama فلنولي فلنولي لك فلنولي أنك قبلة ترضاها za mu juyar da kai ga alƙula wanda kai da ita wanda hankalin kai kwanta a kanta dama Allah ya yi haka wata goma sha shidda za Allah yana kallon baitul maqdis an ce an yi mai haka ne don ya an a jawo hankalin yahudawa su dawo gare su Musulunci. shi ban hikimar da ya sa aka sa juya kuma don a sanar da musulmi cewa Allah duk inda ya gada ya cewa a juya a diba ba matsala ba ne to kun ji dalili akwai ma masu gan cewa ba cikin sallah manzo Allah ta kallon sama ba cikin sallah bane cikin sallah manzo Allah bai kallon sama sai bayan an gama na sai ya kama kallon sama tsammanin za a sauka da wahayi ya bar kallon bai sai kuma ka aba to Allah ta babu ikon gane to saboda ƴan uwa musulmi haramun ne mutum na sallah yana kallon sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi kuma yayi zahi sosai shi yasa wani in ga limami yayi zahid wala ka kyale shi dai ya ga abuna ana yi wanda ba daidai ba shi ya sani inda hu burhanun min Allah ala tahrimi zalik limami yana da dalili wurin Allah cewa abin nan haramun ne kenan saboda kwaɗayi ne mutane su dawo ma hanya wadda a daidai sai shi zahi ga wa'azi ne don mi saboda da wanda yayi da wanda adda ne ya kada kowa ne duk a bari gaba ɗaya to saboda wannan hadisi ya karantar da mu cewa ba a kallon sama ana sallah haramun ne in ku ana yin haka to wata rana ku wallahi ana banna dan mutum na dawowa kuma wallahi gani ne ya riga ya ciki babu asibin zaka na duniya a gyara ma idanunka in Allah ya amshe su kasar idan mutum ya samu raunin idanu ina zuwa asibitin idanu a gyara mu ko to amma in Allah ya an shiga ninka wallahi duk da kai ya wace duniya ba ka samun a gyara ma idanunka don kai ka ja ubangiji Allah ya kare babu karahatu iltifati fi salati babin da ke magana akan karhancin waiwaye a cikin sallah li ghairi uzurin ba ka da wani uzuri ba kun ga nan ma na bugu mana waɗannan masaili na sallah don saboda ana samun cikin musulmi suna aikatawa za a ga wani ina sallah waiwaya nan bibo nan sabbata na sosa haka yake to ba a son musulmi na sallah yana waiwaye waiwaye ya bada bai dauki abin da muhimmanci ba ke dan idan ka duba sunna waiwaye cikin sallah sallar ta ba ta da muhimmanci gare inda sana muhimmanci gare ba zai waiwaya ba zai waiwaya ba sai inda uzuri ya kama dole ka waiwaya sannan ka waiwaya amma abin da ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar radiyallahu anhu annabi ya ta sunan wasu mutane ya jima da la'asar an kai jira an kai jira ba a gane ba sai da bilal ya ce to abubakar ko za ka sallah sai ya ce to in ka yarda na aka ce ka yake man lalan ya da matsayi cikin masallaci gaba da sallah ya ce ma abubakar ko za ka ba musalla sallah sai ya ce in ka yarda shi to shi ke aka tashi aka fara ba da sallah ana yi sai ga manzo Allah ya shigo sai taɓi mata da maza kowa an kaji tabi sai na abubakar bai saba da waiwaye cikin sallah amma da tabi yayi yawa yayi yawa sai dan waiwayo haka ko da dan jiwa haka sai ga manzo Allah cikin sa hutsi da manzo Allah ya ga ya gane sai yayi haka yayi alama cewa ya ci gaba yayi mai ishara ya ci gaba sai na abubakar bai fasa ba sai da ya jayo baya ya baro inda yake sannan sai manzo Allah ya shiga gaba aka ci gaba da sallah aka isuwa bayan an gama sai ce nesa a ishara ka ci gaba baka ci gaba sai ce waye da abu hafa ya tsaya ga mun manzon Allah ya bada sallah ga manzon Allah tsaye shi yana ganin matsayi ne da kai wannan kaga in ka diba bai wai-wai ba ba dabi'a tana ba amma uzuri ya kama ta iya yawa hayaniya ta yawa cikin masallaci a tabi ta sai manzo Allah ya ce to ku sani man nabahu shay'un fi salati duk wanda wani abu ba abu ya zama cikin sallah salli ya qulsu bihanallahi to subhanallahi yace innama tasfiqu lin nisa'i wat tasbihu lil rijali manzo Allah yace tabi na mata ne mata ka yin tabi in wani abu ya zo musu amma maza su biye su kai namiji sai ce subhanallah subhanallah namiji shi da wani ya zo yana son ya gane ka kana sallah sai ne? wani subhanallah to in almajimi na sai ya gara sallah kai in ko ba almajimi na sai ya kara kwara wani kana ce min subhanallah ina ina ina kiranka ina ma sallama kana min subhanallah ga bai gane ba ke ko mata ka kaso kana sallama kana assalamu alaikum sai kai tana tabi tana tabi kana subhanallah to eh almajimi sai ya gara sallah kai. saboda mata su masu lalata idan su kabu wannan shi aka sun suna tasu ga wani abu wanda abba ƙoƙarin su wanda ke musu zama ina fata mun gane magana an aisha radiyallahu anha qalat sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al salat. na yau manzon Allah tambaya game da waiwaye cikin sallah fa sai manzon Allah ce huwa ikhtilasun yaxtalisu shaytan min salatil abdu. ce wannan wani takkowa na da shedan ka wasan mutum idan aka ce ikhtilaf ana nihin akhadhu shay'i bi sur'a a tafke abu haka a tabko shi a riko shi shi na shedan ka wa mutum da sallah ta in kana waiwaye sai ɗibi wani abu ciki ko kayan ajima in ya ɗiba da yawa ya ɗaya ba da sallah shi ke ta ƙari idan haka mutum na suna waiwaye bai ɗauki Sallah da muhimmanci sai ɗan ya samu sa'a ce saboda za ka sai ya sace mai sallah gaba ɗaya zuma ina fatan mun gane magana kenan ana son a bai waiwaye cikin sallah duk abin da ya zo maka ka bar waiwayawa Allahumma sai da uzuri wanda ababba kila an ga maciji ana sallah ana aika shi an ku nama ana sallah ana aika shi in aikin da yawa sai a cigaba da sallah lahiya ne in kuma aikin yayi yawa an ba alƙula ba shi ke sallah ta ba amma in babu uzurin kuma ba a wayawa. ya halatta da musulunci mutum ya kashe maciji yana sallah ya halatta mutum ya kashe kunama yana sallah ya halatta wa yaro zai banna cikin sallah ba ne sa baka ce ka jayo shi duk ana yin hakan ana ɗaukar yaro ana sallah ya an kai su jira sai ya aje shi duk waɗannan abubuwa manzon Allah ya karantar da sahabbai yadda aka sallah ya karantar da mata ya karantar da maza ko ba gaskiya ba akwai habo cikin sallah in ka yi haɓa cikin sallah an baka dama ka kaɗan abin nan kaɗan kauce ka ce ka shahe jini ga hancin ka sai ka to ka ci gaba duk waɗanda fara daga cikin ozora amma haka ɗaya lahiya lau kana tsaye sallah gam ka waiwaya nan ka waiwaya nan wannan ba musulunci ba ne wannan mugun ya ɗabi'a ta ba ɗauki sallah da muhimmanci ba ke kuma kana gano suna yi ina za a ga mutum an kai shi na sallah sai ya ɗauki waya wallahi akwai wanda aka kira yana sallah sai a cikin sallah aka kira ko da ba sai gore su kira yau sai su salamu alaikum sai su sai ya bari kaga yi mugu wace irin haraka biyu da zama ta sallah in eh? kyawu ka bari sai ka kare saboda ka ba a son mutum ya mai da sallah kamar banza da yi wani kuma za ka ga an kire shi bai iya ɗauka kuma bai iya kashewa sai ba ta ta ringin sai ta kuka sai ta kuka wasu da samun mutane cikin masallaci to gaskiya wannan bai halatta ba bai da kyau mutum ya dinga yin haka na ha dibe-dibe aka magana ai duwaiwaye na ni an ka ce mutum yana tsaye na sallah ya dibo wani jira ko shi aka ce inda ka za ka dinga sujira don na kawo kawo bibi to za ka kauce da nan ka dibo wani ka abin ka waiwaya ke ba a waiwaya dama ko hagu yana sallah sun aka dinga kallon inda kake sujira wannan zai taimaka maka daga wasu wasu ya rage maka kuma zai rage maka yawan wasu tunanin duniya in kana kallon wani sujira amma za ka ga mutane da yawa yanzu wani sallah tunanin shi sai an kai ga sallama masa ne ga sallah shi biye ina ciki biye sai an kai ga assalamu alaikum sai sai ce assalamu alaikum ga sallah fashi amma ya shige cikin duniya ya zurfi ciki ina leda eh ko ta wurin ka tashi ta can ba da ruwa ina ganin yanzu mun ga ya mutu Allah ya malam kasan wani bi duniya shiga rai gare to amma abin da aka so mutum kamar mai ahadar yake idan ka zo masalla zuciyarka duka faka duniya tun daga can ka safarin fafarin kalbaka an duniya wa mafi washtagil bi muraqabati maulaka alladhi salli wajhi wasu kalamai na yamma a daure ne ku karanta a ahadari na zamani ku je da yi wa'annan wuraren shi kalamai da masu tsada malami ahabari wurin kuma gabata wadda adda wahala sai masu imanin gaske ka iya kiyayewa a sai mutum ya to kabar da sallah duk abin duniya ya aje shi ka aje ka tashi ka aje gidanka ka aje ba kai wani ba komai ka fata gehe sai yanda kace assalamu alaikum sai baka tunanin komai na duniya sai ka gama jima'a da waya ko bai da waya eh to shi da aka so ga sallah wani za ga wasu wallahi malam kuma ga an ce da zaran tunanin ka yadda cikin duniya daga nan an tsaya rubuta malada ko zubi an rubuta an tsaya rubuta malada sai yadda hankalin ka dawo sallar nan shi ko wani wallahi da ya kabbara harama Allahu akbar ya shiga duniya kenan bai dawo sai ya sallar cikin sallah ko shaidan ya haifar suna ma da wasu abubuwa wanda ba kai ba cikin sallah shinkawa na ya kamata ƙara wasu taki ubangiji Allah ya sa wadatu yace an wa an Anas radiyallahu anhu qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mini inji Anas iyyaka wal wal sifatu fi salati ka shedin ka da waiwaye cikin sallah ya kai Anas fa inna liltifata fi salati halaka domin waye cikin sallah halaka ne fa in kana la budda in kasance babu makawa sai ka waiwaya fa fi tadawwi to a cikin sallar sallar sallar sallar nafila la fil farila ba a cikin sallar farilla ba rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan sahihun ba wai ana magana cikin sallar nafila ka dinga waiwaye ba a'a ana magana wani abu na ya kama dole sai ka waiwaya to yanzu cikin nafila ne ba cikin sallar farilla ba don bi saboda ana ganin wawayen in yayi yawa hana bata masalla saboda yan uwa musulmi ana son musulmi su zama kula da sallar su duniya babu abin da ke masalla ka daraja wanda sallar da ka ganin muna bugawa babu abin da yake daraja ga rayuwar dan adam don da kalmar shahada sai ita to in an kawai gari mai mata walakanci to mina rawanka bari kenan shi yasa aka ga mutum bai sallah ko mina ai duniya da an ce wannan mutum na bai sallah to fa ka shi gehe ko bi ka sanya duniya ta addanci na ai ne wallahi saboda ita sallar nan in ana yin tana ta kadan abin ga saukar da wasu tana dan gyara halin mutum lokacin da mutum kai sallar nan tana dan gyara tana ƙara gyara ne halaye halaye ne tana saita shi ga hanyar sallar da yake amma da ya aje ta duk ya bari shikenan an gama da shi wallahi rufta addanci duniya ne in ka dibi yan ta'addan ga da do da waɗanda aka kamo da waɗanda ba kama ba wallahi ba su ba su sallah da wahala ga an kamo wani cikin waɗannan mutane wanda ka kiyaye sallah da wahala saboda in sallah in kana yin ta tana saita ka tana gyara ma halayenka inda salatan ha alal fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar bangiji Allah ya ba mu ikon ganewa saboda yan uwa musulmi an gwada min lokaci yayi kuma ina ganin ne ya kamata in dakata karshen wannan bazu sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya hada mu kurakuran mu cikin karatu mu Allah ka yafe mu didan mu kuma Allah ya wallaka ta samu yake da abin da muka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambayoyi malam zai amsa musu insha Allah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah